mimma yakra ka ambata dan uwanka da abin da baya so yana daga cikin abin da Allah ya hana ka ce ya Rasulullah, a ra'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqulu faqad irtabta. Ko yana aikin kuma ka faɗa, ai wane yayi kaza. To shikenan ka shiga riba, yi riba, yi abin da Allah ya hana. wa illam yakun fihi inda kuma kanun labarai ne kai wane yayi kaza wane yayi kaza alhali bai yi ba faqad bahatta ka dauko buta labce ce ƙarya kayi ta Allah ce wala yaktab ba'dukum ba'dha wa yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan yanzu ɗayan ku zai so ya ci naman dan wanshi a mace Allah ce fakaritumu za ku kyamaci wannan to kamar yadda ya kasance za ka kyamaci cin naman ɗan uwanka ya mutu to ka kyamaci cin naman shi yana rayu fakari tuhu to sai Allah ya cika wannan aya da wa'azi mai ƙarfi wattaqullah yani fi imtithalil awamiri wajtinabin nawahi wattaqullah ku ji tsoron Allah ga wanda ya kasance ya yi abubuwan da Allah ya hada, ya labi na amalu jitanibu kafiran min adh zanni shi yana da yawan zato kai zaton ma har ga matar shi ba ta fita unguwa to ai kai ko tsohon saurayin ta ne ko ko yaya ko kai bu kafiran min zanni inna ba adh zanni isi to mutum ya yi zaton to Allah ce wattaqullah ka ji tsoron Allah nan gaba ke Tun da wannan ya riga ya wuce inna Allah tawwabur rahim lalle Allah tawwabun ne kuma rahimun mai yawan karban tuba ne kuma mai yawan jin kai ne kaga tawwab ala sigatu fa'al tawwab fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ina ga ya kamata wani sati mu sake wakafi akan wannan sunaye guda biyu hmm? wattaqullah innallaha tawwabur rahim amma yanzu mana da wakafi ne na farko wattaqullah Allah ce ku ji tsoron Allah wannan da na duba sai na ga yana daga cikin abin da Allah ke ta nanata mana shi tsoron Allah to a karatun mu ne yau kenan insha Allah wattaqullah ya jama'a zaka ji wattaqullah din ta kowane bangare abin da ya shafi auratayya Allah mai girma da kuka ya ce a ji tsoron shi abin da ya shafi aikin haji Allah ya ce a ji tsoron shi abinda kake fitarwa na harshe furici Allah ya ce a ji tsoron shi abinda ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce mu ji tsoron Allah abinda ya shafi saki Allah ya ce mu ji tsoron shi abinda ya shafi yan uwantaka Allah ya ce mu ji tsoron Allah to ga dokoki nan daban-daban a wannan gaggawa muna tare da ayoyi kaman 20 sai zaka ji Allah yake bada sakon ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه قال جميع واتقوا الله مجلس وراء الله بعدها إن الله تواب رحيم to a farkon suran daman abin da ta bude da shi ke ya لا تقدموا بين يدي الله والرسول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله تجلى واتقوا الله إن الله سميع عليم lalle ku ji tsoron Allah domin Allah sami'un ne kuma alimun ne sami'un alim to har yanzu a cikin tsoron Allah ya sake gaya mana cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah ku ji tsoron Allah saboda me za mu ji tsoron ka ya Allah la'allakum turhamun in kuka yi haka kuka ji tsoron Allah to lallai Allah mai gima da kuka zai muku rahama to ga wayansu ayoyi guri daban-daban da Allah ke cewa mu ji tsoron shi yau duka ayoyin kawai abinda ya hada su gaba ɗaya shine takawa za ka ji wani sumfurin ya yi wallazi na amanu sai Allah ce dare mu ji tsoron shi misali ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati ku ji tsoron Allah iyakacin manajin tsoron shi wala tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا كما إيماني إذا أنا كما إيماني نتكنا باتزو يا أيها الناس بتكن كون يا أيها الناس سوما سنانا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ku kasance tare da masu gaskiya kaga ga irin wannan wasiyan ba wai an yi shikenan yana buƙatar maimaici musamman ɗan Najeriya ya kake ganin tare da ya nake tare da yawan labina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin lalle muna da buƙatar shi abu na uku ya yi labina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ga mu'amala nan da riba sai yin ta ake yi interest din kuma sai gabza ake ta yi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah ku ji tsoron Allah wa zaru ma baqiya min riba ku bar abin da ya saura na riba yau ka ji riba haramun ne to abin da ya saura ba shi kaka karba shi wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin in ku mu'minai ne to abin ya girmama ke ya ayyuhal ladina amanu ta hudu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا كفتن مغانا ديديتتشيا to kaga na zo ne barambarama akan mimbarin wa'azin kasa misali na bi wannan ayan kuwa ku kuma sai kuka mun kabbara sai gari ya waye Allah ya bada lada ka kai ma baka faɗi kaulan sadida domin kayi ziki. domin an fara hawa kan mutum ne kaji sai gari ya waye eh alanar taqin laha ba ma jin tsoron Allah daga an fara zagin wani kaji sai gari ya waye to ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تبير ita ma dai ya ayyuhal ladina amanu taqullah wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun kuma aya ta 35 a suratu al-ma'ida يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا كما زيماني كجسورا الله وابتغوا إليه wasila. sannan mu nemi tsani da zai kai mu zuwa wurin Allah mai girma daukaka wabtagu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun mana da ya ayyuhal ladina amanu tabiyar ke ya ayyuhal ladina ta shida ya ayyuhal ladina amanu isbiru yawanci shi bai zo direct ittaqullah sai ka ce isbiru amma da allura kenan wasabiru warabitu sai me wattaqullaha la'allakum tuflihun kaga wattaqullaha muke nema dama kuma gashi ya fito na bakwai aya ta biyu suratu al-ma'ida ita ce a suran da tafi kunsan yayi wallazina amanu qur'ani to aya ta biyu da Allah ce ya allazina amanu la tuhillu sha'ira Allah wala shahra al-haram ila qawli Allah ta'ala wa ta'awanu على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان سيتي واتقوا الله وجن تعاون كيما كينيا وتعاونوا على البر والتقوى في تعاون كيما كينيا كم بر da attaqwa tsoron Allah Allah ce wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan kada mu yi taimakake ne akan saban Allah da kuma ƙetare iyaka to kaga wannan yana buƙatar tsoron Allah sai Allah ce wattaqullah ku ji tsoron Allah jama'a to wannan ba zai ji ba fa wani bai ce ba za a ji tsoron ba musamman kamar ba zai ce ba za a ji ba ne dole ne to karkaci inna Allah shadidul iqab shike kaga Allah ya cika kayan shi goni ne na cika inna Allah shadidul iqab wanda bai ji tsoron Allah ba wallahi Allah mai tsanani ne wajen hukuma yau kaga yanzu mun samu bakwai ke na takwas ita ma dai ta fara da yawan ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu a suratul ma'ida la tattakhidul ladina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqu in kuntum mu'minin a wannan shi ma yana da ƙarfi sosai ku ji tsoron Allah in har ku mumine ne aya ta hamsin da bakwai sake maimaita aya ya yi wallazi na amanu la tattakidu allazi na takadu dinakum huzuwan wa la'iban min allazi na utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah amma da shari ɗaya in kuntum mu'mini in ku mumine wannan ya zama nawa kenan ya zama takwas to ina tare da su ya wallazina amanu na tara da na goma yau zai zama mana ya wallazina amanu guda goma Allah yake kira ba wai duka duka ba wanda na can na cancan koke to kaga mana da ya wallazina amanu la tuqaddimu kaman ba kirga da shi ba ya wallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqullah a hakkin manzan Allah ma wallahi sai Allah ce mana wattaqullah mu ji tsoron Allah la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi sai ce wattaqullah inna Allaha samiun alim ya ayyuhal ladina amanu ta goma oke shi wannan zai ba wani wani darasi ne mai lafiya nan yanzu ina tadrib ne ina practicing ne anan amma gurin da za a asalin karatun ba nan bane yanzu practicing muke ha ya ayyuhal ladina amanu ta goma kenan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد wannan yana da ƙarfi shi ma ya ce wattakullah amma har biyu ne a wannan ayan a ayon da na karanta kamar ban karanta mai biyu ba sai wannan amma dai akwai wattakullah in kuntum mumini amma wannan shi ne mai ƙarfin يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن ينظم ندى تلك عشرة كاملة تصار انسيم تاريا قوما قوما نبيو كينا أقوما نبيو من أتاردى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن wannan an zo wajen saki ke zaka ji Allah yana umartan mazaje su ji tsoron Allah ba diyan da kaso zaka yi saki ba amma dai shedan shi kuma zai riya maka duk lokacin da kaso ba ta ce in kai dan halal bane to nuna mata mana kai dan halal ne mana eh nuna mata an haife ka da jini eh ji wani shirme wai in kai an haife ka da jini to to ba da jini aka haife ne makakin taba gani wanda aka haifa ba jini ne a wayan dai ka an haife ka da jini kai kaza kai kaza sai shi dan kai kuma nuna mata mana shi ba zan nuna ba ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul li'idda sai Allah ce me wattaqullaha rabbakum kaji tun daga farkon qur'ani yake ta zazzaga wattaqullaha wattaqullaha wattaqullaha har zuwa ƙasan qur'ani wattaqullaha rabbakum kuma za ku ji tsoron Allah mahaliccinku la tukhrijuhunna min buyutihin kar ku kuskura ku fitar da su daga dakunan su to anan muna tsoron Allah kuwa ku ji tsoron Allah ku mazaje la tukhrijuhunna min buyutihinna kar ku fitar da su daga dakunan su ana mutum ya sakin mace ya ce ta fita ya ba ta 24 hours ta tattara nata ya nata shi dai ko ya dawo ya ga ɗakin fa yau to ka fata mala ai ba haka ake ba Allah ya ce ka ji tsoron Allah ba haka ake yi ba shi kuma ya ce ya tunda ya riga ya magana shi baya magana ne a'a wani irin baka magana biyu maganan Allah ce wannan ta danna ta kai to wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihim to su ma matan fa iyayen yaji ko hatta barkono ne ce, wala ya khurujina karki kuskura ki fita daga ɗakin mijinki in ya sake ki saki ma fake to ina kuma cacan baki Ta wai ta yaji eh shi kuma baban bai neme ka ba ko bai neme shi ba dai can kai kuma a gidan an ce in ka je to E, eh, kaga kowa yana da taurin kai ke kowa yana da taurin kai yawa shi ba zai neme ka ba kai ma baka je ba kuma ma ka shaidi in ma ka je to ka san sauran to daman waye sai ta fita kaganta ta zauna a ɗakin ta ita ma ta kawo mana zaman lafiya ke to la wala yakhrujna illa an na bi fahishatin mubayyina wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah Allah ce faqad zalama nafsa wannan dokokin Allah sai ya sake ta ce tattara nake naki shi ke na zama azzalimi ko kuma an sake ta ita kuma ta tattara nata yana ta ta fita ta zama wa ta zama azzalima wa man ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa amma shine kuma ya ce ai shine shugaban majalisar malamai na reshe kaza ashe azzalimi ne shugaban majalisar malamai na jiha kaza kuma ya saki mata ya kore ta kuma gashi Allah ce wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihin to kaga wannan dokan yana da bukatun sai mun ci tsoron Allah sosai akan kanta. wannan goma na farko ke muna da ɗaya ke to mu zo ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum wa أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا daga wannan shi ma kiran yana da muhimmanci kuma yana daga cikin kiran da kullum da kullum kana jin shi inda za ka saurari karatu a masallacin ahlus sunna asalin ahlus sunna kaga akwai ahlus sunna da su wa radiyallahu ne eh wa radiyallahu ta'ala anis sadati tabi'in to wa kaifa tabaqatu sughra min at-tabi'in banda zuwa ciki wa radiyallahu ta'ala an sadati at-tabi'in to ai tabi'an kashi kashi ne ko akwai al-sadat akwai al-wusta akwai sigar to ina su bin banda su kenan wal ulama'il amilin wal ya'immatil arba'atil mujtahidin Ko ya gaya mai arba'a mujtahidin ne kawai su hudu ne masu ishihadi kuma wa mu muqallidin to manzo Allah wallahi bai taba yin wannan ba kaji na ce ma wallahi bai taba yin wannan wannan khutbatul hajj bai taba ba to kawai ka kama irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Nasir al-Albani yayi kokari ya tattaro maka khutbatul haja allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuha ashaba wanda manzon Allah yake karantar da sahabbai kaga yafi kyau ai ko wa radiyallahu ta'ala an sadati tabi'i sai ka bar manzon Allah kuma kullum radiyallahu wal ya'immatil arba'atil mujtahidin duk wanda ya san me yake in ya ji ka faɗi wannan ce to wannan malamin daga ina yake ne wa yau muqallidihim bi ihsani ila yawmiddin manzon Allah dai bai taba faɗi irin wannan ga na manzon Allah can to ga naka can amma me zaka ji a masallatan ahlus sunna an tashi dai ko innal hamdalillah nahmaduhu yawa wannan shine na ahlus sunna ce to da wannan muke tantance waye ne ma ahlus sunna tukunna waye kuma dai ana sunna din wannan ayar muna jin ta kullun da kullun akwai ya ayyuhan nasu taqu rabbakum a farkon sura ita ma ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna as sa'ati shay'un azim wannan ayar ita ma tana da ƙarfi za ta jijjiga ka ya kamata ce a lokacin tahajjudi muna ɗauko irin wayannan ayoyin da su kawai za a yi tahajjudi amma mai ta aya ɗaya aya biyu kawai sun ishe mu domin yanzu cajin waya in za ka yi caji ya take ta yi caji ne limana lana ta dabbar yau za ta je ta dawo je dawo je dawo je amma ai kai flogin guri nawa kai flogin ɗaya ne to da tana ta yi tana zuwa ta sai daga ka samu full charge na imani amma wuri-wuru kawai jama'a ko hamun mu a sauke kawai yau saukewan kuma ka samu mutane ba wai gane amma yanzu kafin a ce a fara tahajjudi a ce za mu yi aya ɗaya ne za mu maimaita ta yadda ya kamata ga fassarar ayar kowa ya dinga tadabburi mai ayan take faɗa hmm. yanzu shi shi imam din yana tadabburi da wanda suke sauraron suna tadabburi wallahi baraka san lokacin da kuka zai kama ka amma kawai dai wuru an sauke ce alhamdulillah alhamdulillah ha me ka samu to tadabburin ake bukata ba wai saurin karatun ba to kaga ya ayyuhan nasu taqu rabbakum kaga da za a dauki wannan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim kana yi ne kana hararo da zalzalatas sa'a kana kana yi ne kana hararo da kiyama wannan tabbas zai sanya maka me tadabburi zai gadar maka da khushu'i to yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha kana hararo shi wa taran nasa sukara zaka ga mutane a buge amma ba sun sha kayan maye bane wama hum bisukara walakin na Allah shadid to a maimaita maka wannan ko kai ka maimaita ko da daddare yau ka tashi ka gani ka dauki kamar wannan ayan kai ka ce ka maimaita ta so goma so ashirin talatin arba'in hamsin ƙarshe dai in sha Allah sai zuciyar ta samu waje sai ka ji hawaye ya fara zuba bi iznillahi ta'ala sai ka ga cewa ko zan mutu yau ne sai ka ce to ya kamata in tuba yawa sallah mai amfani ke to Allah ya samu mu kama kuma wannan manzon Allah ya fa sallallahu alaihi wasallam magabata za ka samu aya ɗaya suke da hajji amma mu an yi da guda ɗaya tayi kuwa Allah ya ta yi maka kai ya Allah masallacin nan da aya ɗaya fa ake ta maimaita har dare har gari ya waye mu a gurin mu bai ba amma a gurin Allah fa yayi to ya ayyuhan nasu muna da ya ayyuhan nabiyyu wanda ana nufin mutanen shi al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim uku kenan na hudu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا wannan ayi ita ma ka rike ta sosai kaga me zai me za ta gadar maka fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur ka rike ta ita kade kaga kai qiyamul layli da ita me zaka samu zuwa wayewan gari insha Allah ina ga zaka taso da imani full charge kuma bai ful ba dai yana kai ya kai irin 70 80 nan ya kafin ya karasa full charge kuma wannan aiki ne mai yawa kaga shi imani ba kaman waya bane ko ya wayan ka bata awa ɗaya za ta yi caji amma zuciyarka ka bata awa ɗaya kaga ko za ta yi full charge ina ko aiki yanzu mun samu guda nawa guda hudu to sai mu dan rarraba sauran sauran a cikin ayoyi misali wajen aikin hajji gashi nan muna muna fuskantar shi yana daga cikin guraren da Allah mai girma daukaka yake damuwa da tsoro tsoro ku ji tsoro na ku ji tsoro na misali Allah ce wa hajja wal umrata lillah fa in usirtum famastaysara min al hadi wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al hadi mahilla faman kana minkum maridan أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد هذا دوكو كيف الله يكي تبايروا فمن لم يجد والنبي سامو با والنبي سامو أبن ذي هدايا با to shine fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji sai azumi uku aikin hajji wa saba'atin idza raja'tum in ka dawo yi guda bakwai tilka asharatun kamila zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wannan hukuncin ga wanda ba dan maka bane ke sai Allah ce wattaqullah wattaqullah wa alamu anna Allah shadidul iqab ku ji tsoron Allah kuma ku san Allah mai tsanani ne wajen hukuma ga duk wanda zai ma Allah wayo ko da barbaru a yi daga cin Allah zai za ka samu mutum yana da kudin amma sai koye sai kuma ce wai zai mai wai zai azumi ko a ɗalibai lokacin mana cewa, Allah ya koya ka duk wata ka san nawa ke ba ɗalibi duk wata ana ba ɗalibi riyal ɗari takwas da arba'in da biyu riyal ɗari takwas da arba'in da biyu a yanzu ko da sun ƙara bai dai can can can a 800 riyal 800 to amma za ka tafi aikin hajji sai ka rasa riyal nawa riyal 300 misali da wani abu mutum ya ce ba shi da shi kaga wannan wallahi karya ne ya shiga dashi ne yau yana so yi wa najeriya ya sai me ya sai gida ya sai mota shi kenan kawai to kaga duk wannan dabarbaru ne kuma sai kaga ya shigo Najeriya bai iya sayan gidan ba motar ma bata samu bata samuwa mota lokaci ne lokaci ne in dai tayi kawai yanzu da zaka duba doctor da yake mana shine limamin nan masallacin shi da me yake hawa ne eh da in dai ka san shi da ya zo nan gari 1994 lokacin yana sabis har kuma ya kare ya fara dai farko-farko me yake hawa da ba komai ma ya ka zo beswa sai kuma ka zo ta toyota wata corolla ko ce. tunzu zuwa yanzu kaga dai ma sha Allah dai ko in ka duba Sheikh Alhassan Sa'id rahimahullahu ta'ala duk wanda ya san Sheikh da wata kwarababbiyar beswa ce kwarababbiya ne nake ce mata kwarababbiya in dai ka san malam to zaka ga basement da yake hawa to har zuwa da wata irin farfabbiyar mota karab har zuwa kafin ya rasu ya kaga jibajibai masha Allah yanzu ka duba Sheikh Sani Haya Jingir ha sun karantar da mu mana haya Islam 1991 92 93 94 a lokacin me yake da shi a lokacin me yake da shi ba komai ba komai a cikin motar makaranta ake ɗauko su daga jingir da shi da malam sa'idu hassan jingir a wata fijo ta makarantar high islamic studies a shigo da su a mayar da su kuma ka ce bin kariya hmm? shi ne wani zai ce kaji wannan yara wannan yara yana rena mana malamai yana kafin kafin ka shiga gurin su mummun riga ka to amma kaga zuwa yanzu ba masha Allah ji to he ka zo kana wani da barwaro kai zaka tara kudi zaka zo ka sai gida zaka sai mota eh to almuhim dai Allah mai girma da kuka ce ku ji tsoron Allah wattaqullah wa'lamu anna Allah shadidul iqab Allah mai tsanani ne wajen hukuma kaga aikin hajji yanzu mun samu ɗaya kenan ko tare da wancan hudu yanzu biyar kenan to Allah yake cewa har yanzu aikin hajji. abin da ake bukata shine mu samu tsoron Allah wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn abin da ake bukata ya alhajin an je zaman mi na tsoron Allah amma wallahi almusta'an in dai ka je zaka ga cewa su alhazai wannan ne a gaban su ko alfahari ne a gaban su ka je din ka shiga hemomi sai ka ga me yake gaban alhazai mafi yawanci wallahi ba abinda Allah ya bata nan ba wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn Allah ce fala isma alai in ka gaggauta kai jifan ka kwana biyu babu laifi waman ta'akhkhara in ka jinkirta zuwa kwana na uku mana na sha uku kenan fala isma alai amma Allah ce liman ittaqa ga wanda ya ji tsoron Allah to sallace wattaqullah ku ji tsoron Allah واعلموا أنكم إليه تحشرون mu ji tsoron Allah mu san gaba ɗayan mu za tattara mu mai zuwa gurin Allah mai girma da kwaka to kafin tafi ma abin da ake bukata ke Allah ce alhajju ashhurun ma'lumat فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب haka shi wannan shi ne asalin madaran ƙur'ani. ke in ka same shi ka hai babu shi ina babu harka in akwai wannan akwai harka babu takawa wallahi ba harka in akwai imani akwai harka ba imani wallahi ba harka da Allah ba harka da aljanna to sannan muka sake duba Allah mai gima ɗaukaka a cikin ayoyin aikin hajji yake ce mana ya tsalunaka an il’ahilla ƙul hiya mawaƙitulin nasi wal hajji walai talbirru bi an ta tulbuyuta min zuhuri ha walakin nalbirra mani taƙa ce wa tulbuyuta min abuwa biya wa taƙun la’allakun tufihun kaji ayyuka daban-daban sai Allah ya dinga cewa mu ji tsoron shi mu ji tsoron shi a wajen watanni Allah ce ash-shahrul haram bish-shahril haram wal hurumatu qisas faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum ce wattaqullaha wa'lamu annakum wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin haka ayin take ku الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين كل صورا ألا وصلى الله فألا ينا تارد ما صوريش to kaga duk buga bugan da zamu yi ba mu ji tsoron Allah ba mana dole sai mun dawo kan wannan tirba kenan bi ibnillahi ta'ala kafin mu kai gaci ayat ta kare da wattaqullah wa'lamu anna allaha ma'al muttaqi ina budewa sai na dubo ayat suratul tauba ita ma ta kare da me wa'lamu anna allaha ma'al muttaqi wace aya kenan wa'lamu anna allaha ma'al muttaqi shi ne inna iddata shuhuri inda Allah na ashirar shaharar fi kitabilla yau makala kasama wata wal'ar min ha arba a tunhurum zarika dinul kayyim falatallimu fi hinna an fusakon wa ƙatilul mushiriki na kafatan kama yi na kun kafa wa alamu annallaha ma'almuttaki yanzu mun samu ayo nawa kenan sha takwas sha takwas to muna tare da sauran ayoyi guda biyu kenan sai ba mu tilka asharatun kamila athaniya ke yau harka da iyali yana bukatun tsoron Allah Allah ce nisa'ukum aya ta 223 kamar da na kwace ne kotin din ta nan 223 suratul baqara nisa'ukum harzul lakum fa'tu harzakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum ce wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu kuma duk a ayoyin nan wannan ne ka zo da wannan uslubi ku ji tsoron Allah wattaqullah ku ji tsoron Allah wa'lamu annakum mulaquhu ku san lalle fa za ku haɗu da Allah tabbas zan haɗu da Allah saboda haka guzirin tafiya can shine me ne tsoron Allah wani ana maganar tsoron Allah an yi magana kawai akan tsoron Allah akan tsoron Allah kawai aka yi magana hmm, kan magana akan tsoron Allah kawai aka yi magana wai shine kashin bayan tafiyan komai da komai in akwai shi tafiyar za ta yi kyau babu shi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin Allah ce ayi bishara ga mu'minai Allahumma zayyinna bi zinatil iman Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin ina ga aya ta karshe ta 20 din kenan zai zama goma can goma nan Allah mai girma daukaka ya ji hankalin mu sosai wajen bin sunnar ma'aikin Allah duba suratul hashiri aya ta 7 وما آتاكم Rasulu. fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da yazo mana da shi mu karba gangan duk abin da ya hana mu mu hanu wannan shine dokar Allah to sai Allah ce me wattaqullah ku ji tsoron Allah kuma akan bin sunnar ma'aikin Allah ba wai kawai a zo a yi wa'azi sai gari ya waye jama'a ku ce Allahu akbar Allahu akbar a zage ce Allahu akbar Allahu akbar shikenan sunnar kenan abin tausayi cito jama'an nan da ake musu irin wannan gobe kiyama za mu wanye da su lafiya kuwa mutum ya yi tafiyar sati yana so ya zo wa'azi kuma ya ce jama'a Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai a zagi da kuma sai ku yi kabbara a'a to kaga irin wannan wa'azin jama'a ka hai ni dai hange na fa akwai matsala gobe kiyama akwai matsala ko matsaloli ke amma asalin ka gane sunna yau wannan shine abin da ake bukata to kuma shugabannin sun gagara gane wai ya ya kamata ne aiwa in ka ce musu ga hanyoyin da ya kamata su ce wai kai wawa ne kai gabo ne hmm? ko a wannan wazi akwai malami da na gan shi wanda suke cewa barkai wasu wawaye ne wai gabaye ne menene menene ce kuma abinda samarin nan suke faɗa wallahi hankalinsu yana kai baka tunano ma da sai a zo malami ya zauna ya yi karatu a yi shooting a sa a youtube an gama hmm? ko yanzu a ɗauka kawai a waya sai a sanda shi an gama gurbin duk da za su zo wa'azi kana gidanka za a dinga wazin ƙasa da kai ko ba na yi ko haka ba zai yi ba wannan shi ne mafi sauki da ka samu suna ce mana wai muwa waye ne mu ba mu gane ba mu mene to Allah ya saka muku da alkhairi kamar da insha Allah yar manuniya za ta nuna Eh su fahimtar samarin nan da ƴan yaran nan shine bi ko kuma fahimtar dattijan nan shine bi sai ka jana cewa yaran nan samari wai wawaye ne wai su basu suna so su hana wa'azin ƙasa a mu wa'azin duniya fa muke so mi kai kuma kana cewa na ƙasa na ƙasa da ƙasa na duniya muke so mi to kaga da na ƙasa da na duniya wanne ne ke ka gaba na duniya muna da malamai guda goma kowa ya zo ya seta an ba shi minti ashirin da biyar ya seta nan kawai ana gama sai a sanda kowa zai ji me ake layi ba wani hayaniya ba cin tsire hmm? <laughs> eh, ba cin kasuwa to Allah ya samu dace wa ma kuma rasulu fakhuduhu wa ma lahakum anhu ce fantahu wattaqullah Allah ce wattaqullah ku ji tsoron Allah to wanda bai ji ba fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsanani ne wajen hukuma to kai wannan wannan sakon ina ga ya isa insha Allah ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أهدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم mana duk abinda da kai kenan zaka tuba inna allaha tawwabun rahim to yana ga wakafi na karshe in dai ba sauri ake ba inna allaha tawwabun rahim musamman ka dauko littafin da aka yi baje kolin asma'ullahi husna ina da littafi mai take annahjul asma fi sharhi asma'illahi husna to zaka ga yana baje kolin sunayen Allah yanda ya kamata yana ga insha Allah mu fa'idanci da wannan littafin inna Allaha tawwabur rahim sati mai zuwa insha Allah kafin mu wuce aya ta gaba Allah mai gima da kuka ya datar da mu fi duniyar akhirah Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji kuma ya sanar da mu abin da zai amfanar da mu ya ƙara mana ilimi Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا همنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين